ya Allah ka gafarta mana zuban mu wannan duka kana raye kenan zaka yi cewa rabbana faghfir lana to ban kan mutu sai a ce Allah Allah kankare muku manya-manya ko kanana kananan laifuka ke wata sunayen nan na tashi hankali Allah ya ba mu da sharrin wannan rana innaka la tukhliful mi'at lalle kai Allah baka saba alƙawari alƙawarin da ka mana kikkiawa zaka samu aljanna to ya Allah ka cika mana shi domin kai baka saba alƙawari to yana kuma muka zo mu ji me wayannan ayoyi suka kunsa da kuma wannan innaka la tukhliful mi'at ya Allah baya yaya manhajin ahlus sunnati wal jama'a yake yaya manhajin mu'tazila sannan wannan ana faɗan shi a ƙarƙashin kiran sallah ko ba a faɗa duka zai zo mana bayani a cikin ciki insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ka nemi dai gafaran zunubin da kai shi kenan Allah zai gafarta maka insha Allah Allahu akbar sai tambayar ta bi take cewa ita ce mijinta ya rasu ya da yara kuma ƙanana ne a shi kuma yan wasu ɗan wasu ba su da hali da kulawa da ita da yaran har ta samu gama idda ta wuce hutu da dama ta yi iddar kwana arba'in da ta kai da ta yi kwana arba'in ta fara wuta domin neman abin da za su ci da yaran in mace in mijinta ya rasu والذين يتوفون منكم ويذرون ce mijinta ya fita neman bayi shi sun gudu to da ya riske su a can sai suka kashe shi to sai ta zo gurin na sallallahu alaihi tana neman fatawa cewa shi yanzu bai bar mata maskanan gurin zama ba kuma ba da abinci to tana neman ta koma gidan iyayenta to na sallallahu alaihi da farko ya ce babu laifi to tana cikin ɗakin tana cikin gidan sai ya kira ta sai ce um fi fi baitiki hatta ya bulugal kitabu ajala ki zauna ɗakin ki har sai kin ƙara idda to irin wannan mata shine muka karanta a cikin wannan mi'atu hadithin lil himr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi na tara baki as-sa'i ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah Wanne ke kai kawo akan zaura idan muka tallafa mata in kai ka tallafa mata ladan kamar mai jihadi ne fi sabilillah wa ahsibu qala mace yana zaton annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kal ladan mai jihadi ladan mai kiyamun laili ladan mai mai azumi su suna ta yi kuma duka sai Allah ya tattaro ya baka kai kadai to ga irin wannan bara da gaban suna ko masu saba sunna in suka saba sunna to mu ma mun taimaka musu wajen saba wannan sunna to ba wai Allah ya ba su sunna sai ku cika sak bid'a sam wannan shi ma daga cikin sunna din tallafa mazaura tallafa wa marayu to kaga irin wannan ko da cikin mara kudin marayu da aka duk da cewa asusun yana nan mai jinjiri ne to amma ya kamata a dan fara dashi a ba wai lalle sai marayu kawai kasance a basu me sun mu karan sallah to maraya an bashi sun tsumma sannan ulsa kuma ta danne shi yaya nan ina fa'idar riga kaga irin wannan madara fit milk za a dinga ba marayu ke ba kullum a dinga duka musu kunu kunu sai fitsari fitsari su ma su dinga dan samun abin da mutane suke samu a gidajen suke ci mai kyau ko ya kuke gani ba wai sai lallai ƙarshen azumi ne ko a ce ba dan tallafa musu da dan abu cancanta da kyautatawa da fatan Allah mai girma da kuka yi sanya mu dinga tallafa mu gajiyi. Allah yi darasi kaɗan dangane da subhanaka yadda mummine suke faɗin subhanaka yadda mala'ikun Allah سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا ديوا ذاك هو موتا ذاك منتا إذا زي منتا سبحان to ce yace dai wannan hayya ala sala kaji hayya ala sala hayya hayya ne ku gaggawa hayya daya ya rawaito abu ba tare mutane da yawa masu rawaito shi ba ya zama shahad ke to don ka duba a cikin isulun muslim za ka ga ya sa shi in bracket ne wa ba'athu maqaman wa alladhi wa'adtahu to innaka la tuklifu al sai sa maka shi cikin bracket mana ya nuna maka cewa fa kenan akwai magana akan wannan riwaya da wannan misalin albani ya fi yawa gwamna da wannan kenan in muka duba sai mu takaita kan me wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta kaman kai kana ganin cewa ruwayar innaka la tuklifu bi ta inganta gurin ka kara shi ke a in ba ta inganta ba to ka dakata in ta inganta shi ke ran ka kara in ba ta inganta ba dakata wannan ne abin da muka tsaya kai to idan muka duba nan muka samu sai Allah mai girma da baka ce fasta jaba da kuma mahalicin su Allah sai ya amsa musu alhafi kuma kafiri ya ce wa ma'anar aya annal thawabi sawa dukkan ku wajen lada na iri ɗaya shine ba'dukum min ba jami'ukum fi thawabi sawa dukkan ku wajen lada na iri ɗaya sai Allah mai kuma da kwanciyar fallabina hajaru wanda suka yi hijira hijira shine mai mutum ya bar ƙasar kafirci ya koma hijira wa ukhriju min diyarihim kuma aka fitar da su ukhriju shine aka fitar da su daga gidajen su wa udu fi sabili kuma aka cutar da su saboda Allah kaga Allah ya tabbatar musu da ikhlasi wa udu fi sabili aka cutar da su ta dalili na wa qatalu kuma suka yaki suka yaki abokan gaba wa qutilu kuma aka yake su Allah ya ce duk wanda suka yi wannan la ukaffiranna anhum sayyi'ati tabbas tabbas Allah zai kankare musu kurakuransu. kamar karatun da muka wuce ke wa kaffir anna na ma'ana sagha'ir Allah mai girma da kuka zai kankare musu kurakuran su wa la udkhilannahum kuma tabbas tabbas Allah zai shigar da su jannatin Allah zai shigar da su aljannuni tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suke gudana ta karkashin aljannonin ثوابا من عند الله قلنا ya ta muji yaya Allah ba nan sun imani da Allah da Allah mai shuru idan muka samu yadda rukunai biyu Allah zai amsa mana daga cikin wanda Allah yake amsawa masu tsoron Allah inna innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karɓa ne kawai da gurin masu tsoron shi don kaji tsoron Allah ka roƙi Allah da ake ce mai hadithul wali imamu shaukani rahimahullahu ta'ala da yazo ya kalli wannan hadithin man ada li waliyan faqad adantuhu bil har, sai ya zauna ya shirin hadithin qatrul wali ala hadithil wali to karshen hadithin ka duba mai Allah ya ce a cikin hadithin wala in sa'alani la utiyannahu wallahi idan waliyi ya roƙi Allah wallahi Allah ya bashi wala in sa'alani la u'tiyannahu in ya nemi tsarin Allah kuma ba la u'idannahu wallahi Allah ya tsare shi ka duba wani waliyin yaro da ce Allahumma kfinihim bima shi'ta an hada shi da fadawa ya kama goma goma Allahumma kfinihim bima shita shikenan Allah ya wadatar da shi ku kaga mu kasance waliyai amma wannan aiki ne jajawa idan muna so Allah mai girma da kuka ya amsa mana addu'o'in mu to gashi nan muna shin azumi manzon Allah ina ciki shin kana ciki shin kina ciki mu tambayi kawo kawo ku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha kowane musulmi yana da wata addu'ar da zai kuma Allah ya amsa mai amma da sharadi baka cika conditions na karban addu'a kai imani sannan ka amsa kiran Allah to daga cikin wanda Allah yake amsa musu addu'o'in su akwai da'watus sa'i mai azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira mu ji wannan hadisin yace thalathu da'awatin mustajabat addu'o'i ku ana amsa su addu'o'i ku ana me ana amsa su da'awatu as-sa'im addu'a bi azmi da yake wa da'awatu al-mazlum addu'a wanda aka zalunta tsakaninta da Allah babu shamar na uku ba shi amma duk da ta isnadin akwai dan tangarda amma akwai irin shi hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito na rubuta namban shi anan 2528 hadisi na 2528 Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun la turaddu da'watuhum sun fi uku Allah baya mai musu da su as-sa'imu hina yuftir mi azmi lokacin da zai bude baki shugaba adali na uku wa da'watul mazlum addu'a wanda aka zarinta kaga kenan mai azumi yana daga cikin wa wanda ake amsa musu addu'o'i wanda aka zalunce shi ma yi addu'a Allah yana amsawa kamar yadda Allah ya amsa da'a addu'an suwa kenan ulul alba fastajaba lahum rabbuhum daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba a mayarwa hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As yace manzon Allah sallallahu إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد مي أزمي كنا فاكينا لأدوان دباء ميمو أنا كما حديث ابن ماجه يرويتو دهاكي kaga hadisai uku kenan ko hadisai hudu duka sun tabbatar mai azumi ana mai ana karɓar addu'ar shi ga wani hadisin Abu Hurairah da Abu Dawud da Tirmidhi ya rawaito suka rawaito salatu addu'o'i uku ana amsan su babu shakka a cikin su da'awatul walid addu'a mahaifi ko mahaifiya ana karba wa da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalunta wa da'awatul musafir addu'a matafi kaga matafi yana cikin tafiya amma kamar ni yanzu na zo ni matafi ne a'a ni ba matafi bane sai dai zan yi tafiya na koma shi ne na zama matafi ke amma yanzu kan ba bi bane to kaga addu'ar matafi karfafiya ce addu'ar iyaye akan ɗansu karfafiya ce addu'ar wanda aka zalunta karfafiya ce daga cikin addu'o'i da suke karbabu ummu darda ta ce mai gidanta abu darda ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan da'a rajulu li akhihi bi dhahril ghaibi idan mutum yi addu'a ga dan uwan shi a boye sai mala'iku su ce walaka bi mithl wa walaka bi mithl Allah ya amsa kai ma cin addu'a da kama da uwanka in kana neman kudi to kama da uwanka addu'a ga gani ba tare da ya sani ba sai mala'iku su ce amin walaka bi mithl to yana kafin shi ya samu kai ka samu insha Allah mun gane wannan hanya hanya ce mai kyau sosai in dan uwanka yana cikin damuwa sai ka ce Allah ka yaye mawa da damuwar shi ba tare da ya ji ba kai ma mala'ika sai ce amin kai ma Allah ya yi maka ka gani addu'a ce mai sauki amma shi dan ba zai bar mu mu dinga yin wannan addu'a ba saboda bakin ciki bukulu Allah ke yi sannan ana amsa addu'a ɗaya ku ta kan mai gaggawa ba yanzu ka duba addu'a da ne suka yi nan babu gaggawa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa addu'ar ɗaya ta matakan mutum bai gaggawa ba da da'awtu falam yustajab li ke wallahi sati dai ke ne na ta addu'a har yanzu ko ban wani kudi sati dai to kai sati dai kai me kenan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi da fatan mana gane wayannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana karba musu addu'o'i to sannan kuma akwai guraren da ake karban addu'o'i fastajaba lahum rabbuhum sai Allah mai girma da kamalicin su ya amsa musu to kaga wannan confirm garanti an Allah ya mai girma da kuka ya amsa mu to yanzu sauran mu kenan mu Allah mai girma da kuka zai amsa mana sai mu yi wannan abubuwan insha Allah Allah ba zai tabbata da ku ba Anas ibn Malik ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko kuma akan abin hawanmu ko kuma akan dabbobinmu saboda bi manzo Allah sallallahu alaihi la tuwafiqu min Allah sa'a yus'al fiha aqa'an yastajibu lahu domin kada ku dace da lokacin da ake karban addu'a shikenan a karba ka ce wannan tsinanniyar mota shikenan kuma yana an kira sallah shikenan ta fitine ka ka ce wannan tsinannen wannan tsinannen kudin da aka baka wannan wannan kuɗi ya sha tsinuwa to kaga shikenan ba zai maka albarka ko kuma ka tsine ma yaranka shikenan yi hattara kada ka dace da lokacin da ake karɓar addu'a kamar tsakanin kiran sallah da ya ikama shikenan Allah ya karɓa to daga cikin guraren da ake karɓar addu'a sulusul layl akhir can karshen dare abu hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yanzu rabbuna kullal laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa sulusul layl man yas'aluni fa u'tiya wa zai tambaye min bashi man yastaghfiruni fa aghfir la wa zai roki gafara ta gafarta mai hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim to kaga la shakka nan, mu ma muna tada lokuta da Allah zai amsa mana kenan fastajaba lahum rabbuhum sai Allah mahaliccin su ya amsa musu kuma muna ta da lokaci da Allah mai kuma da kuka zai amsa mana amru kuma abasa yace manzon Allah masu ambatan Allah to kasance da wannan tarawih da mu muke farkon dare ba shi ne asalin lokacin shi ba in za mu iya mu bari can cikin daren wallahi wannan shi kuma na alkhairi ce ko da daga karfe hudu da rabi ne zuwa karfe biyar hmm? don wannan lokacin da kake rena shi ha lokaci ne mai tsada sosai ne yana sun sanuna biyu da na rubuta nan na shi a nan hadithi na biyar. at-tirmidhi ya rawaito shi 3579 in sai karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min ar-rabbi wurin da bawa ya kusa da Allah fi jawfil layli cikin dare fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fa kun in dai zaka iya kasance cikin masu ambatan Allah wannan lokacin kasance domin lokaci ne da ake dacewa da shi har yanzu in ka tashi da daddare kana so Allah ya amsa maka man ta'arra min al-layli fa qala duk wanda tashi da daddare in kana so Allah ya amsa maka irin yadda Allah ya amsa mu'mini anan fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicin su Allah ya amsa musu to kai ma kana so Allah ya amsa maka in ka tashi da daddare musamman cikin azumi da yawan muna tashi da daddare ko ba dan komai ba sai dan me ni noma don ka tashi kar ka manta da wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku kai addu'a Allah zai amsa maka kaga yadda mu'mini suka yi addu'a suka dace kai ma zaka dace in ka tashi kai alwala kai sallah ko bilal salatu Allah zai karɓi sallata amma fa duk wannan mu cika sharadin imani mu amsa kiran Allah ka gama maki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah min fili za a gafarta maka in ma wani bukata ka kawo insha Allah ba ka samu Allah ya amsa maka daga cikin lokuta da ake amsa mana addu'o'i Abu Umama radiyallahu anhu yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a asma wace addu'a ce Allah ya fi sauraron ta wace addu'a ce Allah ya fi amsanta qala jawful layli akhir can cikin dare wa dubu salawatil maktubat da kafin kai sallama guri ne mai tsada sosai hadisin imamu tirmidhi ya rawaito shi yana rubuta nan 3499 da 3399 sannan ranar juma'a abu hore ne ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ambata lokacin juma'a sai ce a juma'a din nan akwai lokaci fiha sa'atun fiha sa'atun biyar da biyar to da wannan kenan mu dage da addu'o'i da izinin Allah kuma sai Allah ya amsa mana mu duba sosai akwai kurakure da ake yi wani tawassuli na bid'a in za ka yi addu'a ka bar shi da ko addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kuci sosai mutum yi addu'a cewa shi Allah ya kashe shi kawai ya gaji da rayuwar duniyar nan wannan kuskure ne wajen addu'a baka sani ba kana mutuwa ce kule wuta ciro alheri kenan yayi addu'a cewa da yake zumunta Allah ya sa ba shi ba wani wannan kuskure ne mutum ya nema tsammani wannan kuskure ne mutum ya kai matuƙa wajen daga sauti yana ta ihu yana addu'a kuskure ne wannan ka dinga addu'a kana rerawa kuskure ne wannan manzo Allah ba haka yake an gane ko daga cikin wanda Allah baya amsa musu addu'a mi hantara jama'a mu'mini ana Allah ce fastajaba daga cikin wanda Allah baya amsa musu addu'o'in su cin haram bi cin haram amma kuma haram ka mana tutu to ko yana yawa saboda wannan sababin Allah baya amsa maka Allahu a'lam ko saboda babu da imani fulca ne Allahu a'lam ko saboda babu da tsoron Allah ne sosai Allahu a'lam ko saboda ba ma amsa kiran Allah sosai ne Allahu a'lam duka dai wannan sababan dai Allahu a'lam a cikin su dai akwai su da yawa to cin haram ya mana yawa lokaci zai zo wanda in ba baka ci haram ba koran haram za ta same ka an gane kai baka ci haram ba to amma kudin haram sai ya zo har gidanka kamar irin wannan lokacin da muke ciki wannan sallallahu alaihi wasallam ya ambata mutum matafi thumma zakara rajula ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as ya rabbi ya rabbi irin addu'ar da mu'mini suke rabbana akwai naciya da suna ta ce rabbana rabbana rabbana shi ma wannan mutum ya dage kuma ya mika hannun shi zuwa sama yana da Allah yana ina kenan Allahu fis sama rabbana rabbana haram irin juice din nan irin su five alive kaga na duniya wai five ne kawai 1 2 3 4 5 alive da mana aljanna kana ganin nawa ne in kana son 50 alive za ka samu 500 alive za ka samu 5 million alive in ka taba Allah musa ka samu wannan ruwan zantsi kake sha ya alhaji ina alhaji mai shan 5 alive akwai sai ka samu kana shan ruwan zantsi ne amma na aljanna ka taba 5 alive baka taba shi irin shi ba fil jannati ma la ra'at wala سمعت ولا خطر على قلب بشر baka taba ji ba baka taba gani ba baka taba tunanin shi ba to duk abin da yake sha irin juice juice din nan su ziza ne su menene exotic ne su menene duka haram wai shi baya shan fiye wata sai dai ruwan kwalba ko kuma ruwan kura su faru su geba su suwa irin abin da yake mu'amala da shi amma duka na me haram wa malbasuhu haram duka irin shaddodin nan da yake sa boy nan duka haram wa ghudhiya bil haram kai ma tun yana karami ma da abin da ake ta ciyar da shi kenan haram haram haram to nan sa ce da ya za a amsa mai oke cin haram yana yana hana mai kenan amsa Allah ya kiyaye sannan za ka yi addu'a abu wani da ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ko roki Allah kuna da confidence Allah zai amsa muku wa alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin ku sani Allah baya amsa addu'an da ya kasance zuciya ga falalliya ga falalliyar zuciya lahin mai wasa yana sa confidence kuma insha Allah amsa samu Allah ya amsa wannan kadan daga cikin me kenan abubuwan da zai sa Allah mai girma da ya amsa mana addu'o'in kaga mu addu'o'i masu muhimmanci a nan la ilaha illa anta subhanaka inni ka shiga damuwa ka dinga gwada wannan addu'a amma ka gyara ayyukan ka kafin kai addu'a da kuma na daren nan uhbitu bana lalatar da amala amilin minkum ayyuhal mu'minun ayyuhal mu'minun Allah yana magana da mu'mine ne ba wai kowa da kowa bane Allah baya tozantar da ladan shi da wannan ayar tana nuna maka me Allah baya tozantar da ladan dakin mu'mine a suratul kafi aya ta 30 innal ladina amanu wa amilus salihati